DW taɓa kalashe. Mai sauraro barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin. Shiri ne da ke duba al'adu, tarihi, addinai da zamantakewar al'umma. Gine wanda ya haɗa harsuna guda takwas na al'umman shanmu gaba daya A ƙabilu ne wanda suke jin harsunan juna wanda suke da al'adu iri daya. Sai a kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri da zan jara gamar shirin na wannan makon. sama da shekaru 300 baya kabilun Shanmu da ke karamar hukumar toro ta jihar bauchi ba sa tare a matsayin kabila ɗaya sai a wannan karo suka kuma dawowa suka haɗe wuri guda kamar yadda suke a can baya har ma suka gudanar da bikin al'adarsu na ƙabilu kimanin takwas da ke amfani da harsuna daban-daban amma kuma suke fahimtar harshen juna Musa Umar Rubina daga bangaren Rubinawa shine ya zama shugaban haɗakar kabilun da suka ba wa kansu suna shanmu ya kuma yi bayanin fa'idar al'adar tasu. Babu shakka kamar yadda mu gudanar da bikinmu na al'ada ne wanda ya haɗa harsuna guda takwas na al'umman shanmu gaba ɗaya. Su kuma waɗannan harsuna guda takwas sun haɗa da kabilar Rubinawa da Duguzawa, Sangawa, Jere, Guzawa, Anaguta da kuma limoro waɗannan suka suka zama guda takwas sa'an nan babu shakka kamar yadda ake ta bayanin cincincini a kabilu ne wanda suke jin hasunan juna wanda suke da al'adu iri daya gaisuwa iri daya sa'an nan kuma yanayi na zamantakewa ɗinsu kuma ya zo iri daya to wannan karo mun haɗu a ƙarƙashin inuwa guda daya saboda tabbatar da ita wannan al'ada ɗin kamar yadda muka gani tun muka gada kakanni da iyaye to wannan al'adu da muka yi babu shakka sun ba da fa'ida kuma sun sa mutane sun fahimci yanayin zamantakewa kuma wani abu ne wanda aka kara fahimta kwayar gaske wanda kuma muna ganin in allah ya taimake mu nan gaba a fa'idantuwa da kuma fitowa da aka yi da kuma sanin ita al'adan zai karu. A lokacin bikin al'adar mu sukan gabatar da wasannin al'adunsu daban-daban kamar wasan garma domin nuna bajintarsu a fagen noma da kuma wake-wake na gargajiya. Sani Uba Sanga daga bangaren kabilar Sanga ya mana karin haske kan irin abubuwan da suke gudanarwa a lokacin bikin nasu. Ah, muna yin wasanni irin na gargajiya kamar kowane kabila za su fito da nasu domin kamar namu muna fitowa da waza irin na sarakuna muna fitowa da yadda ake yara ake fitowa da su ake fitowa da su kurmi ga kuma su abubuwa daban-daban to yana nan daban-daban amma namu yadda muke yin su kenan suna nan da dama da yawa ba mu iya ma mun gabatar da suna nan gaba da yawa, domin suna nan amma muna buka muna keta ta samanin cewa za mu yi su nan gaba domin za mu iya wa duniya cewa ga irin al'adu wanda muke da su wanda za a iya ganewa to yaya kuka ɗauki ɓangaren wajen ganin cewa 'ya'yanku misali sun taso wajen sanin al'ada irin al'adunku kasancewa za ga yanzu ƙabilu da dama suna bari suna wasa da al'adunsu wajen ganin yara ba su taso cikin waɗannan al'adu ba wani ƙoƙari kuke wajen ganin cewa 'ya'yanku sun taso cikin al'adarku wannan gaskiya ya nuna mana domin a cikin domin da dama da mun manta da irin al'adunmu to sai muka yi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sama wannan kungiya muka haɗi domin cin gaba da nuna al'adunmu na gargajiya yaranmu dama sun manta da su a kan wannan wanda muka fara yi wannan kwanan nan yara sun fahimci wayansu abubuwa da dama ashe dama haka ne kabilunmu suke dama irin wannan abubuwan ne suke yi to kaga daga baya yanzu sun fahimci cewa ashe Eh, dama a eh, akwai eh, al'adu amma daga baya an bari yanzu ne ake so a mai da su saboda yaranmu nan su fahimci menene al'adunmu muke yi daga cikin masu raye-raye da wake-wake yayin bikin shanmu mata su ne kan gaba domin kuwa akwai shiga irin ta al'ada da suke ta irin suturar da aka san su da ita waɗanda suturar ta kan zama kamar wata alama ce da ke bambanta su da sauran ƙabilu deborah james ita ce jagorar matar ƙabilar shanmu. a gaskiya mata suna iya kokarin su domin su ma suna da marmari su ga ana yin bikin al'adu wanda dai bai saba addini ba kuma yayin da za a yi wannan biki sukan iya fita masu rawa daban-daban irin rawan da muke yin su a kabilunmu to sukan yi irin wannan shiri wasu za su daura ganye wasu za su daura fata da da ake goyon fata da goyo da kwarya to da ga mata sun fito haka domin su nuna abun da da ake yi a kabilunmu uwa takan kasance ita ce kamar makarantar farko ga kowane da a matsayin ki ta uwa misali a bangaren mata din wani kokari iyaye mata suke wajen ganin cewa yara sun tashi da sanin al'adunsu to kaga ta wannan rawan da ake yi din yara suna gani wani lokaci kuma idan in za a je iyaye sukan tattara 'ya'yansu duka domin su je su gani da idonsu su ga abin da iyayensu suke yi saboda kora sun girmawa ba za su manta ba domin an ce za ka ba su labari ne ba za su fahimta ba amma iyaye sukan zo da 'ya'yansu kaf domin su gani da idonsu su ma su tashi da wannan. Mai sauraro kana tare ne da shirin taɓaka lashe daga nan sashen Hausa na DW. A baya kafin haɗewar waɗannan ƙabilu takwas, aure tsakaninsu ya samu koma baya ta yadda kowace ƙabila take aure a iya tsakaninta, amma yanzu bayan haɗewarsu sun koma aure daga kowane ɓangare. Muhammad Umar ya yi ƙarin haske kan sha'anin aure a al'adarsu. Eh, to aure a al'adarmu mu mukan yi a kawai kowane ƙabila takan aurace wata ƙabila. saboda mu samu ci gaba kuma kan mai haɗu ba a kyaman juna tsakanin tsakaninmu ɗan kabilan duguza dai aure baribina baribina ta aure sanga saboda mu gane kan mu haɗu 'ya'yanmu mu zama mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa to kasancewa dama ai da ba a haɗa kuke ba dama kafin ku haɗe ɗin kuna yin hakan ne ko sai bayan da kuka haɗu gaskiya da mukan yi amma can baya da abun aka zo aka watsu ne ba a sani ba amma yanzu muna ƙoƙarin shi yasa ka ga mun haɗa shan mun gaba ɗaya development din a zama an zama an auratewa amma yanzu Allah yadda muna ƙoƙarin mu ga komai ya kasance irin da baya. To ganin cewa kun riga da yanzu kun haɗe ɗin kuna ganin akwai yiwuwar cewa babu wata matsala da za ta iya kunno kai da za ta iya raba ku nan gaba? Insha Allah saboda mun ɗaura mun kuma yadda ba wani kabilanci ba maganan addini duk kawai ya kabila kabila ne naka naka ne duk insha Allah muna ba wani damuwan da za samu rawan tuta na daga cikin wasannin al'adun shanmu da suka yi fice a tsakanin su domin kuwa wani dattijo daga bangaren rubinawa Ayuba bardi ya bayyana cewa a lokacin bikin al'adar shi ya fi daukar hankalin shi wanda su kabilar rubinawa suka kawo tutan su wanda shine yake nuna mana yadda ake noma sannan kabilun nan duka sun gaji noma domin manoma ne mafarauta ne kuma ba masu zaman banza ba ne wannan ya fi bani sha'awa sosai a to ganin cewa yanzu harsuna irin naku haka sukan fuskanci barazana daga hausa hmm. eh, hausa yakan haɗe irin waɗannan harsuna hmm. shin kuma waɗannan naku harsuna suna fuskantar irin wannan barazana eh to mu dai a kokarinmu da muke yi a kabilun na guda takwas din nan domin aka ce duk wanda ya bar gida gida ya bar shi so muna kokari domin ga cewa mun nutsar da ƴaƴanmu su san yarenmu su san yaren da muke yi domin in ka bar yare to ka zama bawan wata kabila saboda haka ne muna gargadar da iyaye yara da kuma maza da mata domin su kasance su yi kokari sun ga suna tarbiyyar da yara al'adunmu da kuma yarenmu. Wani muhimmin bangare na rayuwar kabilar Shammu shine yadda suka kasance masu addinai daban-daban, amma kuma babu wani bambancin addini da yake shiga tsakaninsu, kamar yadda Musa Umar Ribina jagoran kabilar Shammu ya bayyana. Babu shakka muna ta kokarin ganin cewa wannan haɗin kaɗin ya wanzu, babu maganan kabilanci na wariyan addini babu maganan kabilanci na wariyan kai kabila ko kai dan wane ne ko kuma wani ya fi wanda sauransu to in da yake mun ɗora kan wannan to in allah da muna kallon in mu zai yi wahala kwarai da gaske mai sauraro da hakan shirin na wannan makon ya kammala a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na dw ni aliyu muhammad waziri da na shirya na gabatar nake mana fatar alheri